sannan kuma duk wanda ya yi ridda ya bar musulunci cikin jama'a annabi in ya koma cikin musulmanka ba za su mai da gun annabi ba amma nasu wanda ya musulunta annabi da a mai da shi wurinsu والكافرون هم الظالمون zalimun nabi shi ya yadda sai da umar abin ya هكا rasu ya da ba ka ce za mu shiga mu da na ce da wannan shekarar ne a ta kijire haka yawan wannan sulhi har ɗaya daga cikin 'ya'yan kafiran maka a lokacin abul basir ya zo ce mun zalla na musulmi sai baban shi dama shine ke wakiltar ƙwarai shawa wajen rubuta yarjejeniya sai to dama yadda muka yi da kai in namu ya shigo addinin ka mai da shi to ga ɗana nan ka mai da shi ya ce da ai ba kare ba to kai ka mai da shi ne na ce shi abu basirin ka yi haƙuri ya rasulallah a orattu ila shirkin fa'ufta na fi ne ya manzon Allah a mai da ni gun kafirai a fitinan cikin a ta yi cika yaƙuri kuma kun san dai ƙarshe abinda da abu jandal a wannan lokacin na tsanan abu jandal ne abin da ya faru kira Sosai sai su ƙuraishawa da da wato da abu bakra ne ko sai kuma kabilu dai guda biyu la'alal isma na fitul am ɗaya suka shiga cikin yarjejeniyar za su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma suna tare da kafar makka to aka ce banda na faɗa aka rubuta ƙa'idodi amma ka da kafiri fa naqadul ahada wal wa'ada sai suka warware haka ɗaya daga cikinsu ya kama hanya zuwa madina da yamma ba annabi labari waɗannan mutane abubakarata suna tare da kafar makka ɗaya kabilar suna tare da annabi da tawagashi to sai ɗaya daga cikin ainihin kabila abubakar sai kashe ɗaya daga cikin wancan kabila da take da ai da zama lafiya da annabi a wani ruwa ana kiransa alwatiyya to dalilin wannan annabi ya sha runduna don zuwa fato maka a yake su to a daidai lokacin waka ko kuma waƙe shine makamin nukiliya a lokacin baka da intanet amma iya rera waƙe shine wasila guda ɗaya wadda take ainihin musu cin kaca naka ce a cikin kabila akwai sha'iri a su kakansu kayan yanke saka jin haka annabi sallallahu alaihi sai ya kada rundunar yaki gagaruma saboda a yake su da kuma fatuhu makkata kafin a tafi sun dinga wake-wake na cin zarafi ta annabi ce kai hassan tashi kai musu rabbi abu sufiyan a lokaci ne sarkin makka yace urjuhum ya hassan fa inna shi'raka ashaddu alaihim min waqi'i suyuf shi ka ba su amsa ruhullahi alqudus yana tare da kai wallahi wakenka zafinsa ya fi saukan wato ainihin takobi kan sakali da yawa jina wuce akan to shine fa ainihin hassan kere da waɗannan baitoci nan take yake daga Albahar wasir mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun mafa'ilun fa'ulu ma'aunin na adinna khaylana illam tarawa ila akhirih bari dan samu ku kaɗan kujerera wadda zafar natifat sarkin rera waken nan ko يي الله يباشي صوت شجي أنا أقول لك كذا لي، ذات ذاتي، وعلمنا خيلانا ina gana mu tsaya ka daɗi ko? kun san ya rera abin nan ibn ko? kusan cikin waƙen da ya rera ban ji mai jan hankali irin alwardi ba subhanallah to shi ne hassan ya rera waɗannan baitoci da kuka ji kaɗan daga shi basar latifat ad ya yi. sai hassan yake cewa adimna khailana illam tarauha تثير النقع موئدها كداء sai bayan ta yace ko mutanen maka ga annabi nan tafi ku shirya sai ce kai adimna khailana illam tarauha idan ba ku ga tawagar dawakanmu na yakar ku ba to ga ma su mutu ai wani irin ƙarfin gwiwa ne ke gare shi adimna khailana lam tarauha ai in ba ku ga mu mun iso maka ba yau ka ce ma ruba muke da ku zuzutu a ƙarya muke adimna mu ma za su mutu ka mu gansu kun gane ko za ku gansu tufirun naqa mau'iduha tada'u za su motsa ainihin wato kura da kofato irin na yaƙi a daidai wurin da ake kira kada'o tungira ma muna zuwa to kaga <laughs> ko a cikin tsari na yaƙi a ba ka ga maki zan zo lokaci kaza ma saboda confidence da amincewa ga munan adinna khailana illam tarauha tusirun naqa maw'iduha kada'u yayan ba ku gansu ba adinna khailana kun banci baitin na farko to sai ce tufirun nafa'a kinayatun anishdad al-ma'araka ay la la ashad khaylana illam tuhajimkum da Allah wadan da kanmu. mu ba su kai muku hari ba da mai amfani shine ma'ana magana a takeice adimna khaylana duk ɗalibin adab da kai ce adimna khaylana ya san baitocin nan wanda shi hassan ya faɗa na gamu a cikin baharul mai baharul wafir mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun adimna khayla na isa gan da na barfin ke kasancewa sai nan na biyu ba su shine kusan kamar guda goma sha hudu ba sani ko zai ɗauke mu lokaci gaba amma dai sai ce a wani wurin nata. an gane ko mus'idatin ala atkafiha al-afdal Ya yace waɗannan dawakan namu za su zo suna mugun sauri kasan Allah ya rantse da doki yace ya adiyatu babha wal muriyatu qadha fal mughiratu minani yawa adiyat dawakai masu gudu suna fitar da kukan ciki to Allah ya rantsa da su salmuriya da kadha hmm? masu kesta wuta da kofatarsu in suka ci karo da dutse ga tartsatsi Allah ya rantsa da wannan falmugira ta subha masu kuma kai hari kai hari ga abokan gaba ba su ma shirya ba safiya ila gairi zalik haka sai ke cewa yubarina al'asinnata musaidatin ala kafin al'asalin zima'u waɗannan dawakan namu za su zo muku wato cikin sauri sun shirya mai yaƙi kuma sannan wato ainihin suna ɗauke da al'asinna harsunan masu waɗanda suke sun shirya su yaƙe ku har suna masun abdima suna ruwan jinin ku ya kai kafirai kaga wannan wani irin psychological warfare ne kamar da ɗaya daga cikin sahabbai da suka je fadar sarkin rome sai ce na zo maka da mutanen da suke son su sha jinin ku yake jinin mu sai tsorata shi ita wallahi ji ituka bi kaunin yuhibbu da mawut kama tuhibbun alhayat ai kenan na biyu ji'ina li anana nuridu an nashra min dima'ikum ne ko farare ne muna sha'awar jininku kaga wannan wofaya ne sai ka jefa ma abokin gaba tsoro da firgici a lokacin lokacin da ake yakin basasar Najeriya Najeriya da Ojiku a lokacin muna yara ana cewa suna faɗa sukan ce sojojin gawan sun zo suna sharo wai su suna yaƙi ya ke nan fa sai da suka samu da iya hausa yake izgilancin nan ko yana nuna maka sojojin najeriya a shirin suke shaɗi suke ba yaƙi suke ba suna ne kawai psychological warfare arabtum to irin wannan salo ne wanda ya fi tasiri a wannan lokacin baiti na uku yace tazallu biyaduna mutamattiratin an gane ko tulabtimuhunna bil khumurin nisa'u kuma na so in gaya muku wato ainihin jiyaduna zaɓaɓɓun dawakanmu za su kasance mutamabdiratin wato ɗaya bayan ɗaya ne yadda ruwa baya yankewa tamfir za mu koruwan ainihin dawakai zarata wajen yaƙi ɗaya bayan ɗaya ku jira mu sannan kuma sai ke cewa Tulafin wani khumurin nisa saboda tsabar kun kasa ko mazajen idan dawa kan namu sun zo duk kun gudu mata ne ke dukansu da zaninsu, Allah ku tashi ku ma'ana kun zama ragwayen banza mata ne ke ɗauko zani suna mako da balare da ya ke kai masa irin wannan kawo na kan tashi ya ce mace to haka haka ne gaya musu ya ce ta zallo jiyaduna mutamattaratin tulattimuhunna bil khumrin nisa'u saboda tsabar iri zane an ka da su a yakin sai ce fa in ma turidu an na'tamarna wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'u in kun kyale mu mu shigo makka sai mu zo mu yi umra din mu wa kana al shikenan an bude maka kenan wa inkashafa al-ghita'u duk wata fitina kuma takuran yi idan ku kunki to ku jira mu wa illa fasbiru li jiladi yawmin yu'izzu Allah fiha man yasha idan ku kunki ku jira lokacin da Allah zai zai muku kwalema ya tona asirin ku ya kuma daga wanda shi Allah yake so a wannan fage na yaki wasu na cewa baitocin Hassan ibn Sabit wai a lokacin a zamanin na ga muku ya shekara jahiliya shekara 60 musulunci fa da suka ce kana shi'iruhu fi jahiliya aqwa min shi'ri fil islam fil islam wai ai a jahiliya kusan sun fi karfin gaske amma sakon musulunci sai san sai taushi wasu suna masa na kabila muka ce ba gaskiya bane in dai musulunci ne ya gyara shi fa shi'ruhu al-islami aqwa in shi'r jahili a fahimtum idan kana karanta adab zaka fahimci waɗannan sakonni ka san yadda a wannan lokacin scott mizal ɗin su ne waka ya ka iya na waƙe sannan kuma sai bai ce nawa hmm? zan tambayi ku ne fa da kyautar littafi in kun amsa za ku samu a shekara ta nawa ne hassan ake jin ya zuba waɗannan baitocin shekara ta shida ko ta bakwai masha Allah waɗannan baitocin daga wani bahari ne daga cikin albahorul shari'a daga wani kogi ne na'am bahar luwafir ta kamin ma'aunin shi bahar luwafir na'am mafa'ilun mafa'ilun fa'ul ku ba shi littafi a ah? ah, to ba za ka raba ba ba a kara na dawaki eh, eh, gaskiya ne gaskiya ne dama makasudin wanda suka kawo a yi wannan kyautar ko da Allah ta wani bashi da shi ne in kuma kuna da shi sai dai ku dai amsa tambayoyin kawai kuma abin da za yi sai ayi yi daga ko insha Allah tabaraka wa ta'ala tayyib يعني وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيها وفيه من يشاء ita cin wani daliya ne ko hamziya ko kafiya ko nuniya ko za'iya ko zai fada adimna khailana illam tarawha tusiru naqa mawhiduha kida'u ko kada'u kenan hamziya ne ko hamziya ne kai mana hamziya na karewa da alhamza ai shi ne mana magana ko jami to kai kana da littafin ko ku ba shi barakallahu fiku to da <clears throat> baiti na shida yace wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudus wa ruhul qudus laisa lahu ce ko mutanen maka wawaye ne mala'ika jibril gashi nan tare muke da shi aminin Allah muna tare da shi a cikin tamu tawagar ina ko ina samun nasara a kanmu wannan abin ya tsorata su jibril ko jibril ko jibra'il jibra'il ko jibra'il haka malami suka ambata guda hudu haka ake faɗin wannan sunaye ji abu hayyan al'andalusi cikin albahar muhai ita ce malamin hawan nan mutumin garnafa ne shi abu hayyan ibn granada sai shi ne ke cewa wa jibrilun aminullahi fina jibrilu aminun Allah gashi nan in yace muta'in sanna amin wa ruhullahi ruhin Allah ne laisa lahu kifa'u kawo mana sa'an shi mutanen maka da munan zuwa za a ci maka amma sai fara tura baitocin nan tukur don kusancewa ba a tsoro muke ba muna da mala'ika jibra'il a cikin tawagar mu kuma aminin layi wanda ba shi da kifa'u ba shi da ainihin tsara ba shi da sa'a a cikin ku Waktun? وقال الله إني وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء Allah ya ce na aiko bawa na wanda wannan bawa gaskiya yake faɗi a lokacin da saƙon ya amfani ga wanda aka aika masa saƙon sai ce shahidtu bihi hukumu saddikuhu am faƙultum la na komo wala na sha'o shi wannan annabi da Allah ya aiko ni hassan shahidu bai na imani da shi na yadda da shi faƙomo kuma ku tashi mana da ko gaskata shi amma mai kuka ce faƙultum sai kuka ce wai la na komo wala na sha'o yabon sai ke ko zargi Mana kuma su taurin kai ne ga annabin Allah Allah ya aiko ni shahidu bihi lakinnakum kafartum bihi to ina koko ina samun nasara akan baiti na tara sai ce hajauta muhammadan wa ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka aljazao kai abu sufyan wai kai ne kake ma annabi zambo kake masa hija'i hajauta muhammadan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ainin sai na bashi kariya shine fa ajabtu anhu fa inna allahi fi zaka aljaza ina ƙaunar samun lada daga Allah sai zaka cikin wannan aikin da nayi wani aiki kenan rabbi da yi masu misali to ka san da wannan ya kai sarkin maka abbas ce yace atahajuhu ولست له بكفء أشركما لخيركما فداه إن ذا كيني نجو أنه عينيه هجائي ما في شر كوبيون أنصاني جمزة لخير بيون wannan ma'ana ce mustaglik sai suka ce abinda ake nufi fashin rukuma ai mutum biyu ne abu sufiyan manzan alfarsu a lokacin bai musulunta ba In da annabi ya zama ya zama sharul ithnay ko mu gane bane sharrin biyun nan Abu Sufyan zaka zama fansa da alkhairin biyun annabi kenan ma'ana sai mun ga bayan ka in ya so <laughs> kun gane ma'ana maganar to Allah zai ba annabi kariya amma sai mun yi kuli kulin gaba da kai shi ne ma'ana Hausa sai dai kuma daga bayan musulunta wannan wani irin psychological warfare ne da larabawa suka kware a kai wajen ainihin wake kuma su ba sa wake don kuɗi a lokacin akwai shawara da muluk da suke yi irin su farazdak irin su akhfal da sauransu misali an gane ko to sai yake cewa kuma hajjauta mubarakan birran hanifa yanzu kai ne kake zambo ga mubarakan mutum mai albarka irin wani barran nagartacce Hanifa mai kake akan turba wadda ba ta da kwalmada kwalmada amin Allah amintaccen Allah shi matuhul wafa'u shi ɗabi'arsa shi ne cika alkawari ba irin ku ba hassan bin sabit kenan sannan sai ci gaba da cewa me baitin nawa kenan in kuna biyar da ni baitin nawa ba ku biye ku rike baitin nawa sha biyu sha biyu sha biyu shi za mu karanta yanzu sai ke cewa faman ya hajo rasulallahi minkum wa yamdahu wa yansuruhu sawa'o. mu a wurinmu wanda ke manzon Allah hija'i zambo daga cikinku da wanda ke yaban shi ko ya taimaka mai ɗaya ne mu a wurinmu ma'ana sai kun imani tukun sai kun imani tukun ko kun yabe shi amin ne ya dade na'am ta ku imani mana hassan bin sabit radiyallahu anhu fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u sai ke cewa ubana da baban babana kenan me kenan gare shi kakan shi da ni mutunci na gaba daya to ni na bayar li'irdu muhammadin wajen kare mutuncin annabi muhammad wiqa is a protection zuwa gana shi ka sayan da nake son shi na gaya muku baitocin shi hassan zama mu na baya lokacin rasu annabi ko kun ji abin da ya faɗa ko muku zo bane na karanta muku baitocinsa da na ta'aziyya ba na rasa'i yawa lokacin rasu shi ne satin da wuce so sai kuma baitin nawa kenan yace lisani farimul la aiba fihi wa bahri la tukaddiruhu dalau ko kace dilau yace kun ga harshe na hmm. lisani farimun batar farim ɗaya daga cikin sunayen tafobi kenan ana kiran takobi saifu ana kiran takobi battaro ana kiransa sarimu ana kiran shi muhannadu eh takobi saboda arabiya tana da vocabulary wajen miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku turanci kuma duka duka duka duka dubu ɗari shida ne miskini Zai kuna mana wani kafa ba a turanci sai ka ce zakara عربية تعلموا العربية لغة النبي لغة القرآن عرفتم فأنا كان أقول تورنتي بني أحياك إيه هذا أول ما أجل لك مثالي لكنني أقول إن أمريا بتحودوك بتحودوكي بأدورة متكايا أربع تشي أمريا أنا بي منا son ta على كتك alaƙar ta kawo ta addinin sai ga mutum ya idi shago sayayya aka so masa arabiya sai ga ya shago ne inda kuma zan tafi sudan sukan je sudan su dan koyo Laranci garma garma amma bai isa ka ce ka ɗanɗani zaƙin harbi idan ka je ka wadata ta kai suka yi shari'in ainihin adimna hairana tsaya ku koya da gaske ko ba komai don sanin ma'ani na alkutubul ilmiya ina jaddada wannan musamman ga matasan kuna da wani lokaci don't play with your opportunities bai Allah ka taimake mu gaba daya sai ya ci gaba da cewa baiti na nawa baiti na nawa ya ce lisani farimun ni ta harshe na yankau ne harshen nan nawa da nake kare daraja annabi nake tura muku wannan kalmomin na san yankan ku harshen yake saboda kwari kwarimun ko biyu ne kawai ga yama jini na wuce amma a lokaci guda la'ai ba fi ana faɗin ƙarya eh. da na ce lisani kwarimun la'akabe kuma inda harshen yankau ne kuma yana ƙarya kana fi aibin laisa ka zari ku ce lisani kwarimun la'ai ba fi na'am wa bahari la tuqaddiruhu dala'u kogina na ainihin rubuta baitoci kogi ne da ainihin guga-guga da ke ɗebo ruwa ba sa daudada shi saboda yawan ruwan da ke cikin kogin nawa shi wannan fasahar lisani sarimun la'aiba fihi wa bahari la tukaddiruhu dila'u dila jam'in dalu guga kenan ko kace bokatai abtun sannan sai baiti na kusan karshe ina tsammani sai mu je ga karatunmu kada sai ce fanahkumu bil qawafi manhajana wa nadribu na takhtalitu jimau. dimau zo mu zuba da ku ai muna da a menene kafiya? ما هي القافية قرشان واقع هو إذن كتي مثالي عند قافية تكي تمسك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاكو بدعيا لعلك تفله إن قافية أنا إن قافية أنا حاول ماشي بني رشم بيتي أي حقيقتي أي لنا أبو داودة ودعت بسم الله في النظر أولا تبارك رحمن الرحيم ومو إلى شطبيك في قفر أنا نعم لا نبقى مثالي تعلم فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كافر القوم لا علم عندهم صغير فهو هذا فكتي إذا التفت إليه الجحافي وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا التفت إليه المسائل لشافعي نبقى مثالي لي يتعلم كتاشة علمي فليس المرء يولد على واكا فيش ده الي امم ايو only you are determined ديتيرمين انت فان كبير العلم لا فان كبير الناس لا علم لا فان كبير القوم لا علم انه صغير ودم تاري شكرو هو هو بكراتو انقلم يارو يتي اذا التفت اليه المسائل كوكو ما كتي جحافلو كي idan kwari ma'abota ilimi yara kanana suka suka zo gaban shi sai zama yaro dan kare yace wa inna saghira alqawmi wal ilmu innahu kabirun yaro mai kananan shekaru ga ilimi dole ka ce dole ka ce akar makalla ba gode lal tafat ilayhi almasail lokacin da aka dinga turo masa mas'aloli ce mas'ala kaza ita ce kaza to zaka ta'allam ta'allam fa innal ilma zainun li ali ji mai ta'alim saboda haka sai ce shi wato hassan kenan fannu hakimu ko ba haka ba bil kawafi ko ka ce fana hakumu bil kawafi manhajana duk wanda ya buɗi baki ya yi mana zambo muna da kafiya kawafi jami'in mai kafiya Ma Allah mai zuri mai ce Ya ce liyal wailatu in nafa'at isati walaysa lil illa menene yake cewa ne liyal wailatu in na nafa'at izabi siwaya walaysa li illa al ya ce in dai har bitocin nan na zudu da fadakarwa wasu amfani ne ba sai wani na ya ce wayo na shiga uku kenan walaysa li illa al qafi amma da qafiya ne kawai kenan misali Allah ya kashe mu to raka Hassan bin Thabit ya faɗi wannan baiti kusan na ƙarshe kenan wani birbo hina tahta dima'u za mu ɗauki kafiyan waƙa mu duke ku da shi ku buge mu buge ku a lokacin da <laughs> jini kan tsama wannan isti'ara ne yana nufin cewa za mu samu galaba a kanku wannan a shi ne fassara dangane da baitocin adimna khairana illam tarauha za mu da nake so kai ka ɗauko wannan magana ka je ka haddace baitocin ya alƙawarin hada cewa kwana nawa in allah kai mu sace ne zuwa inda muna za ka hada a kai alƙawari karka ji tsoro za ka iya cikin gwaje hada ce mana adimina khailan a cikin ku ya shabab kuna da functional mental faculty babu ce bane a kanku yanzu nan babu to karkuwa wasa da wannan misali wa zai haddato mana shi ya alƙawari wa zai haddato mana ajimna khaira na mu gafa ta malam mutum biyu kenan ina na uku uku ko to sai kuma masha Allah karka damu shamsuddin ku same shi ku ba da ku. in Allah ya kai sati mai zuwa ne ba wani ikon Allah ko tafiya ba to ku zo na san wanda bai haddace zace malam nan ko <laughs> bai haddace ba kenan eh الله Allah ya samu dace الله بسم الله القسم الرابع نعم إذا ثبت وجود الأحكام على من تنقصه وهو نشافي هيك أنا أوكي ما شاء الله القسم الرابع نعم إذا ثبت وجود الأحكام على من تنقصه أو صدره أعوذ بالله kaganin yana baka chapter outline ne misali ga kaza kaza kaza kaza to abu na uku ko kashi na hudu shine fi tasarrufi wujuhil ahkam inda ake sarrafa fuskoki na hukunce hukunce alaman kasahu. menene hukuncin Allah akan duk wanda ya gwasale annabi kasahu? kai ka sagi baki akan tanaqas domin me yace zan koro maka bayani na ilimi gun malamai a kan tun wanda ba annabi tanaffus au sabbahu ko zage shi wai magana ta kai magana Allah ka kyashe mu wa yanqasimu al-kalamu fihi fi babayn na kasa magana babi biyu karkashin wannan wannan mai matukar ban tsoron da kuma ka duba gwasa laman zo ai ba sai ka a'udhu ba sai mutu ya faɗa ba a ce ga hadisi sai wani hadisi ana magana wayewa kuna magana hadisi wannan zagi ne ya ba sai kai ashar ba ai a ai malamai suka ce abin da ake ce ma zagi duk abin da yi. ka keta alfarman na natsuwar zuciyar mutum sai zama ki wani da Allah ina ne zuwa asibitin Aminu Kano suka ce ka bani ajiya ne malamai suka ce wannan zagi ne me laifi don ya ce ban sani ba da Allah ka yi haƙuri ka ba ni ajiya ne ko da wannan maganar na kartan zuciya ai shi yasa Allah ce mai wa qulu lin nasi husna Allah ka tsare mana harshen na'am <clears throat> babi na farko Ba ne mutum babi na farko cikin bayanin abinda a haƙƙin annabi zage ne a haƙƙin shi in ka faɗa zage ne ka tabbata annabi da makanta zage kwarai kuwa saboda annabawa an kare su daga al'amuradul munaffira amma ɗaya daga cikin mu don kace ya makance Allah kiyaye wannan dama ai mutum ne amma su suna da wani irin protection na musamman ne ko ka danganta annabawa da hauka haƙƙin annabawa shi ne abin da yake ne ma'ana ce mai zurfin gaske amma mutum gama gari ka ce ya gamu da haka Allah ya kiyaye haza mumkin ɗana amal biya su an kare su daga irin waɗannan abubuwa babu annabi ɗaya da muka samu da irin wannan yanayi Allah ya ƙara musu aminci na'am haka ne ko yawwa wa naqsun min ta'aridin aw nafsin ko ya zamanto akwai gwasalewa ta hanyar wato wato ta'aridi a baibaice ka faɗo ta magana kamar a kaikaice a kaikaice ko nassi ka faɗa ƙarara ai akwai sha gobe ai akwai hannunka mai sanda kai kan hausawa sun ce kowa ya zagi a kasuwa hmm to idan kai ma annabi irin wannan annabi za ka yi masa shagube annabi alaihi la shi ne to ko nafsi categorically mutum ya furta malai ce to akwai hukunci a duniyar ilimi da aka tanada kuma za ku gani duk a cikin wannan littafi muna ci gaba da turawa ciki Allah ka datar da mu Wafihi fihi asharatu menene fasul karkashin wannan akwai fasali fasali har guda goma wannan kaga ba kaga babi na farko ƙarƙashin kismi na hudu babi na biyu ya salam sannan yace na biyu babi na biyu dangane da hukuncin shani'ihi a yace inna shani aka huwal so ita ce shani'u shi suka kira da turanci traducer traducer wanda ke ainihin wato kaskantar da sha'anin kaga ya abin da ya faru shi ne su kafara makaciya suka yi oh, aho yana yayin da ya haifa tuko mutum da ba shi da ma baya da shi ne Allah ce to wanda ya aibata ka da rashin 'ya'ya suka ce annabin da yake abtari waye mai gadon sai ce inna shanaka wal abtar hmm. mai tsokan ka aibata ka shi ne Allah zai katsa bayan shi ba shi da masu gado kamtun to da haka malin ke cewa wanda yake shani uku ba fa shani ake ne ba shani uku mai tsokan shi kamar na ba ku misali da kuma wanda yake wa mu'ubi da mai cutar da shi wa mun taƙisihi da mai gwasale shi duk za mu ji hukunce-hukuncen karkashin babi na biyu wa zikirin tabati haka yake kuwa wa ukubati na'am da kuma to wani tanadi shari'a ta yi nema mai irin wannan ukuba wanda ya taba annabi ya yi zagi harabi suka ce ba a karɓar tuban shi domin shi ne sahibul haq da zai yafe to babu shi hukumin hukatar an fahimta amma dai kar na yi sauri tukun zai zo mana da fuskoki na gaya muku abin da yake adun kolai ne baya kori ka samu sabanin malamai gaba da fahimta iri kaga ai kamar sallah ne wanda ya bar sallah imamu ahmad ce kafiri ne tsaye kuma yana tare da nassi ne man taraka faqat kafara wasu kace a ah, idza taraka tahawunan inda dan wulakanci wulakanci ya bari ko ina magana ta wani annabi cewa man tara fakar kafar kai tsaye kawai misali to ana iya samun irin waɗannan fuskoki na fahimta to haka ma dangane da hukuncin wanda ya wannan zagi mecece ukubarsa da shari'a ta tanada dangane da shi wa zikr sitabati haka ne kuwa da kuma bayanin a iya karɓar tuban shi istitaba suka ce wanda ya danganta bakar magana ga Allah a billah a karbi tuban shi saboda aibi ba ta shafan Allah amma annabin Allah fa hmm? to Allah ya kyauta wassalati alaihi da kuma menene bayani game da sallah akan shi irin wannan mutumin idan ya mutu wai rafatihi da kuma shin a ci gadon shi wanda aka tome shi bai ma annabi irin haka sallallahu ya faɗi ya mutu za a gaje shi ko kuma zai ci gadon uban shi idan uban ne haka to shi ma wannan akwai fasali-fasali har goma ciki a hamish ko? to to جميل كده بقى وختمناه بباء ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ومثلة لما بينه جميل الذين قبله في حكم مستقبل الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم طب kike cewa wa khatamnahu shi wannan marabi mun mai dajiya mun mashi rambul ma'ana mun karkare shi a ƙarshe mun kawo kaza saboda mai ado sani amfani da hausun dajiya da rambol kalma ce wadda wata kilba ta kai yawa cikin al'umma ba to mun cika shi da babi na uku da muka mai da shi takmilatan li hadhihi al-mas'ala cikamaki dangane da ita wannan mas'ala din wa wuslatan lil babain alladhain qablahu fi hukm man sabba Allah ta'ala kuma a matsayin jogalawa ko kuma ɗorawa ga babi guda biyu da suka gabata cikin hukuncin wanda ya ɓaci Allah ce ya ɓace shi hausawiyatun sokatawiya sukan ce ya ɓace shi ya yi zagi kenan ko? sayo ya ɓace Allah a da manzannin shi da mala'ikun shi da littattafan shi da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam وصحبه ده صحابين شي نعم تجبا واختصر الكلام في خمسة فصلي فصلي بيرني nan muka taƙaita babin akan fasali fasali guda biyar to ya salam تجيب كل لوث وتوفر كل تخليل وحدث وتسقي صدور قوم المؤمنين وتصدع بالحق وتشمل وتصدع لا حسنا وحدث و وتسقي وسنجي كمان كشي تشقي وتسقي صدور قوم المؤمنين وتصدع بالحق وتعرض عن اليمين وبالله تعالى لا اله الا ya Allah sunan ya kare maka bayani wato shafi ko ka ce abinda ake kira chapterization babi na kaza shafi na kaza ga abinda kuma duk littafi yana bukata haka yi ga yanin menene ya kunsa in ya so in je zuwa ga wanda na fi so san ɗauka idan babu wannan kai kurman littafi ko a ƙa'idar rubutu ne na mallakan kwali a cikin harka na akademiya ya kasa haka misali kamar chapter outline menene introduction ɗinka menene body menene cikamaki sannan ka zo ku bibliography shafi kaza ga kaza kaza wata tsari ne na wanda muka same shi a zamani ko da dai magabata ba su da shi duka misali da haka za ga malami ya littafi bai mukaddima ba idan ka ɗauki tafsirin jalalai ai jalalai bai mukaddima ba jalaluddin muhalli bai mukaddima ba amma almajirinsa suyuti da ya kammala hadisi ta tafsirin yana ɗan shekara sha biyar su yi kuma cikin kwana arba'in ya kammala alin su yi hadari ne kuma ka gane wato malamin nashi jalalul dainin lal mahal sai ake cewa jalalai ne ai shi ya fassara ne daga suratul kafi zuwa nasi shi sai fassaran daga bakara zuwa kafi in 40 days ai ba za ka san hatsarinsa ba sai ma da ya zo rubuta alfiya ta kuma alfiya bai ce dubu a kwana biyar Malam ya ce allabtu hafil hamsatil ayyami bi kudratil muhaimin allah malam ina yi wannan mutane sun tafi Allah ka samu koyi da su to shine wannan misali kenan sai mu koma kan magana yake cewa wa bi tamamiha an gane ko a lokacin da duk wannan bayani ya cika ka ji su to da cikar wannan ne fa yanta jizul kitab littafi eh, za mu kanta insha Allah littafi ya gama kammaluwa kenan suka kaji babi na farko fasali na ga kaza kaza to bi tamaniha a dalilin cikar duk wannan bayani littafin yan tajiru ya kammala kenan wata timmul aqsamu kashe-kashen da nayi shi ma gaba ɗaya ya cika ku lura kashe-kashe ba fa kashe-kashe na bisa wato kashe ana nufin kashe don wani lokaci hausa tana da santsi na taɓa bin wata masu ke ce wallahi sun da na yi aure sai na fara kulle-kulle ce kulle-kulle wai ta abin da take nufi ta kulle ga adan da sayar to kaga sai ta fara ce kulle-kulle sai a fahimci ta daga cibili da fata an gane ko to saboda idan muka ce kashe-kashe a nan wato kashi kashi kashi in ka so ka ce rabe-rabe don ka guje wancan ma matsala ɗin wal abuwabu da kuma babuka wa yaluhu fi gurratin iman a dalilin haka sai ka iska wannan littafi ya cika a tsakiyar haske irin na imani ma'ana zuciya mai cike da imani za ta samu hurra da ɗaukaka a dalilin samun littafi irin wannan ta ce masha Allah sannan kuma abinda zai cika a gura na imani shine lum'atun wata waikawa ta karatu muniratun mai haskakawa au fi taji tarajumi durratun khatira ko kuma kace cikin kambi irin na bayani kace tarajum jamin tarjama ne ai an gane to da kace ga cikin wato sashi na tarajim zaka same shi a matsayin durra wani irin ainin kamar kace ajiya ce mai tsadin gaske khatira mai daraja tuzihu kulla labsin wanda haka din zai kawar da duk wani irin labs menen labs wato matsala akwai tabbisa idlis duk abin da shige maka duhu zai kauda maka wato wadda kulla takhminin ya maka maganin canke-canke shine takhmin hakan ce alfalasifatu bana ulumu ala takhminat wa hadisin da ainihin shi ma canke-canke domin hidsu da takamin kalmomi ne guda mutara da fai takamin projection ina tsammani hits zuciyata ta ba ne ba dai zahir ba ne ya ce to in ka ci faɗi jami wannan duk abin da ka samu zai kore maka takamin zai kore maka ainihin hit ko ka ce had jaminsa da hadas arabtum sannan kuma wa tashfi sudura kalmominin wannan bayani wallahi zai warkar da zukatan muminai zukatan zukatan wato zukatan mutane muminai Allah majalna minhum wa tafda'u bil haqqi bayanan za su tsage gaskiya ba wani wani wani wa tu'ridu 'anil jahilin dan ba an ce wa a'rid jahilin za ta shakulatin bangaro ta yi watsi da wanda suke jahilai wa billahi ta'ala la ilaha illa huwa kuma la ilaha siwahu kalli magana ya ce wa kawo jumla ita rabiya ta'ala hmm? la ilaha siwahu ya fadare ba ya ma'ana <clears throat> da Allah maɗaukaki ne wanda ba abota ta jita sai shi nake neman taimako ashe abin da yake so ce shine wa billahi ta'ala asta'in amma sai ne kawo maka waɗannan jimal ba, parenthetical statement saboda ya faɗa abin da yake so ya faɗi a wannan ne muka zo ƙarshen shimfiɗar shi da muƙaddimar shi da farshi in ka so kira shi farshi daga nan kuma za mu je zuwa ga alkismul awwal nan ne za a shiga madarar karatun amma tare da ka aimu amfana da bayanin shi ko ba haka ba to Allah ka datar da mu ka kai mu ga manufa wadda kike mai kyau ka ba mu ikon kammala wannan littafi ya Allah kake da kyauta rayuwa da lafiya da ba da dama Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ina ganin sai mu tsaya haka in akwai tamboyi to sai mu ji in babu kuma shikenan sai mai addu'a kuna ka antifa'ul نعم تفضل عليكم السلام بسم الله